bayani yanzu kuma shi wato Muhammad ibn Salih insha Allah zai ɗora wajen ci gaba da ƙarin bayani akan waɗannan matsaloli da malam ya kawo. Shi ne malam ya ce a sharhu قوله وقد دكل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الإخلاص wannan malam ya ce wa kala fi hazihil jumla kamar yadda muka karanta a darasin da ya gabata malam ya ce wa ƙadda kala fi hazihil jumlati ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi suratul ikhlasi allati tadilu sulusal qur'ani حيث يقول قل ahad allahu samad lam yalid لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا Ahad. me yake nufi da wannan malam yace qauluhu dakala fi hadhihi aljumla da yace dakala fi hadhihi aljumlati yahtamilu annahu yuridu biha qauluhu zai iya ɗauka. cewa yana nufi da wannan magana cewa dakala fi hadhihi aljumla abinda yake nufi da shi wa huwa qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsahu kamar yadda ya ce fima jama'a fima safa wa samma bihi nafsa domin ya ce abinda Allah subhanahu wa ta'ala ƙadi jama'a ya tattara fima safa cikin abinda ya sifanta wasan ma ya ambata bihi nafsa ya ambaci kansa da shi bainan nafi wal izbati tsakanin korewa da tabbatarwa Shi ne manufar malam anan nan qad da kalafi hadhihi jumla ma wasafa bihi nafsa. abinda Allah ya kore wa kansa da kansa ya ce wannan bai dace da zatinsa ba to ka kore abinda ya tabbatar wa zatinsa ya ce wannan ya tabbata ga zatinsa ka tabbatar masa Shi ne bainan nafi wal isbati tsakanin kore abinda bai dace da zati ba da kuma tabbatar wa zati abinda Allah kansa ya tabbatar wa kansa ko manzonsa ya tabbatar masa yana iya daukar wannan ma'ana inda malan yace wa qad kalafi, fi hadhihi jumla na biyu ya tamilu annahu yuridu biha qawluhu wa huwa qad jama'a fi ma wasafa kenan yana iya wa ya milo an yuridu ma sabaka zai iya daukar nufinsa bayaninsa da ya gabata min anna ali sunnati wal jama'a domin a baya mun karanta cewa su ali sunnati wal jama'a yasifuna Allah ta'ala bima wasafa bihi nafsahu suna sifanta Allah da abinda Allah ya sifanta kansa da kansa wa ma wasafahu bihi rasulu? da abinda manzon sa ya sifanta shi to su ma da shi suke sifanta Allah to kaga duka zai iya daukar wannan nauyi kala biyu ayyan kana yanda duk dai ya kasance haka ahli sunnati wal jama'a suke sifanta Allah da shi yanda duk sifa ta zo a Qur'ani ayyan kana yanda duk ta kasance to haka za su sifanta Allah da ita ayyan kana yadda duk sifa ta zo in dai manzo Allah ne sifanta Allah da ita to haka za su sifanta Allah da ita ayyan kana yadda duk suna ya zo a ƙura'ani to haka za su kira Allah da shi a matsayin sunansa haka kuma in ya zo a sunna haka za su kira shi ayyan kana ko yaya yake ba sa cewa a'a ya kamata su yi aiki da tunani fa wannan sifa bata dace ba ya kamata su aiki da tunani ba, wannan suna bai dace ba a'a ba su da tunanin da ya fi Allah ba su da tunanin da ya na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka su ahli sunnati wal jama'a suna sifanta Allah da abin da ya sifanta kansa suna kuma sifanta shi da abin da manzonsa ya sifanta shi sukan kore masa abin da ya kore wa zatinsa su tabbatar masa da abin da ya tabbatar wa zatinsa wannan shine ainihin ma'ana ta biyu a wa inna hadha wa inna hadhihi sura fa inna hadhihi sura lallai ita wannan sura wa ma ba'daha da abinda duk ya biyo bayan ta dakilatun fi dhamni ma baƙa. ya shiga cikin jumlar abinda ya gabata na bayanai daga ainihin shi wannan malami shekul islam ibn taimiyya da ya kawo min ta'ala cewa allah maɗaukakin sarki jama'a fi ma wasafa wasamma bihi nafsahu bainan nafyi wal isbati lalle allah subhanahu wa ta'ala ya tattara sifofi da sunaye waɗanda ya sifanta kansa ya ambaci kansa da kansa da su bainan nafi wal isbati tsakanin tabbatarwa da abin da ya wa kansa da kuma korewa kansa da abin da bai dace da zatinsa ba wa anna ahli sunnati yu'minuna bidhalika kuma ahli sunna su sun yi imani da wannan kaga suratul ikhlas gaba ɗaya ta zo da ainihin annahu wal ithbat kore abin da bai dace da Allah ba ta kuma tabbatarwa Allah ta tabbatar masa da abin ya dace da a tabbatar masa don haka aka kira ta da suratul ikhlasi qawluhu fi suratul ikhlasi as-sura hiya ibaratun anil an ayatin min kitabillahi musawwara wato da aka ce suratul ikhlasi ibara ce da take nuna wasu ayoyi da basu dara hudu ba wanda aka dauko su cikin littafin Allah musawwara wanda aka yi wa iyaka aka ce sura ai munfasila wanda aka yi mata fasila aka raba tsakaninta da ‘yar uwarta da ta gabata aka raba tsakaninta da ‘yar uwarta da ta biyo bayanta shine amma qabla hawa amma ha kaga idan aka ce sura to ta rabu da surar da ta wuce suratul ikhlasi ba ta hadu da tabbat yada abi lahabin wa tabba ba bata kuma hadu da suratul falaki ba an gane wannan to fasila akan ce suratu kaza don ya zama fasila tsakaninta da surar da ta wuce don ta kuma zama fasila tsakaninta da surar da za ta zo ta biyo bayanta kamar gini asur ma'ana katanga an katange an sa iyaka kamar yadda akan in aka ce nan gidan abdullahi ga iyakatan gassa daga ka zo kaga yi eh, lalle wannan gidan ya ƙare yanzu kuma sai gidan umaru E, nan shi ma gidansa ya ƙare sai katangar usmanu haka dai to haka ƙura'anin yake gaba ɗaya suratul fatiha suratul baqara ali imrana ma'ida nisa ma'ida haka abun ya taho har ya zo ƙarshe to ita wannan suratul ikhlasi tabiri ne da yake nuna maka wasu ayoyi daga cikin Alƙur'ani da aka yi musu sura aka keɓe su munfasila amma qablaha wa amma ba'daha kal bina'i allazi ahata bihi sur kamar ginin da katanga ta kewaye wa qawluhu suratul ikhlasi da aka ce suratul ikhlasi ikhlasu shay a larabci idan aka ce tsarkakewa ma'ana ikhlasu shay'i keɓe wani abu a tsarkake shi bi ma'ana tanqiyatihi wato tsaftace shi yani allati nuqiyat sura ce da aka tsaftace ta walam yushbihuha shay'un babu abin da ya kama da ita wa summiyat bi zalika an kirata da wannan suna ila li'annaha an ce saboda ita wannan sura ta manu li'ikhlasa lillahi azza wa jalla ta ikilasi don Allah kawai mai girma da ɗaukaka gaba ɗayanta bata ambaci kowa ba bata ambaci komi ba duk gaba ɗaya tana sifanta Allah ne takan kuma korewa Allah ne abinda bai dace da shi ba tana tabbatar masa abin da ya dace da shi ba ta kawo labarin kowa ba don haka ita mukhlasa ce Allah ya keɓe ta don zatinsa kawai ita wannan sura ta tsarkaka ta tsaftata daga ambaton kowa daga ambaton komi sai sifanta Allah da tabbatar masa da kore masa azza wa jalla don haka sannan takan ɗau ma'ana wa anna man amana biha duk wanda ya imani da ita wa huwa mukhlis to shi mai ikhlasi ne fatakunu bi ma'ana mukhlasatun li qari'iha za ta tsarkake mai karanta ta ta tsaftace shi daga dukkan wata shirka daga dukkan wata bid'a daga dukkan wata kauciya ba zai kauce ba matukar yana karanta ta kuma yayi imani da ita ai annal insana iza qara'aha idan mutum yana karanta wannan sura da sharadi mu'minan biha yana mai imani da ita faqad akhlasa lillahi azza wa jalla ya kuma kebe ibadarsa karatunsa aikinsa lillahi don Allah yake yi azza wa jalla mai girma da ɗaukaka, to shi kenan wannan sura ta zame masa kariya ta zame masa garkuwa ba zai haɗu da matsalolin duniya da na lahira ba kaga muklasa muklisa duka ita muklisa ce sannan muklasa ce wakila li'annaha muklasatun aka ce a'a ita muklasatun ita ɗin an keɓe ta ne musamman in an karanta muklasa bi fatahil lami muklasa mukhlisa mukhlasa akwai bambanci mukhlisina mukhlasina ibadallahi mukhlasina mukhlisina akwai bambanci mukhlisina masu keɓe su don Allah mukhlasina waɗanda Allah ya keɓe su ya tsarkake su ya tsare su sune ne mukhlasina al-mukhlis mai tsarkake ibadarsa don Allah al muklas wanda Allah ya tsare ya tsarkake in an sa fataha muklas tsararre wanda Allah ya tsare muklis mai tsare ibadarsa baya yi don kowa sai don Allah an gane to don haka idan aka ce li'annaha muklasatun bi fatahil lami idan aka ce ita din muklasatun ce an keɓe ta li'anna Allah ta'ala aklasa hali nafsihi Allah ya keɓe ta don kansa kawai musamman ita surar Allah ya yi ta don zatinsa kawai ba don ta ba da labarin adawa ba ba don ta ba da labarin samudawa ba ba don ta ba da labarin halittar annabi adamu ba ba don ta ba da labarin yanayin aikin nama da irin bala'in da ke ciki ba ba don ta ba da labarin aljanna ba ba don ta ba da labarin halittar mutane yadda yake ba ba don ta ba da labarin duniya da ƙarshenta ba ba don ta ba da labarin alkiyama ba a'a don ta ba da labarin kaɗaituwar ubangiji da cancantar abauta masa shi kaɗai. da irin abun da bai dace ba a kore shi daga zatin Allah da abin da ya dace a tabbatar masa aikinta kawai kenan ita Allah ya keɓe ta ne linafsihi don kansa walam yadhkuru fiha shay'un min al wala shay'un min al-akbari min ghairihi bai ambaci komi ba cikinta wa falam yadhkur fiha shay'an bai ambaci komi ba min al-ahkami dangane da abin da ya shafi hukunce hukunce ba magana sallah ba magana jihadi ba magana zakka ba maganar au hukuncin aure ba magana mm, duka wannan hukunce hukunce ba su taso ba babu su a cikin suratul ikhlas wala shay'an min al-akbari min ghairihi kuma babu ba da labarin wani wanda ba Allah ba a ciki kamar yadda muka faɗi ba labarin adu ko samudu ko eh, yahudawa ko abin da ya kama da irin wannan kamar yadda muka faɗi duk babu bal iya akbarun kasatun billah labari ne da yake banta ga Allah kawai to waɗannan fuskoki ko dai ta zama ita surar muklisa ce tana tsarkake mai karanta ta wanda duk yayi imani da ita ko kace muklasa ce tsura ce da Allah ya keɓe ta don ambaton zatinsa kawai to duka fuskokin biyu ita za ta ɗauke su kun gane shi yasa ya ce walwajahani waɗannan fuskoki guda biyu duka ko dai ita muklisa ce liqari'iha wa liman amana biha wa ha ko ko kuma ta zama to muklasa ce li zikiri zati faqat la ghayr to wannan duka waɗannan fuskoki guda biyu sahihani duk ingantattun fuskoki ne wala munafata bainahuma ba wanda za ta kore wata in gane inda malam yake dosa ko to qauluhu allati tadilu sulusal qur'ani ibnu taymiya ya kawo mana a ciki yace suratul ikhlas ita ce wanda take daidai da in ka karanta ta zaka samu ladan wanda ya karanta sulusin alqur'ani sulusin alqur'ani zai zama izu nawa na izu 20 suratul ikhlas kamar ka karanta sura izu 20 alada saboda ita mukhlasa ce sura ce da take magana akan Allah kawai kun gane shi yasa sai ta ɗauki sulusi a cikin kashi uku na Alƙur'ani sai ta ɗau ɗaya ta'adilu sulus ad dalilu qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dalili saboda ya a cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa Eh, qaulun nabiyyi li ashabihi ridwanullahi ta'ala alaihim aya ajizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi yanzu ku a kasa samun wanda zai karanta sulusin qur'ani kowane dare yanzu ku duk ba wanda zai karanta sulusin qur'ani a kowane dare ba yanzu kamar a zuwa ce kai kullum yanzu ba za ka yi izu 20 ba kullum kaga za ka ce kai kullum to ai wata ko ba gajiya ma izo 20 ai in dai karatun za a yi mai kyau ai ba karamin aiki ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa yanzu ku kun kasa kowane dare ku karanta sulusin qur'ani fa shakka zalika alaihi hakan yayi tsanani a gare su wa qalu ayyuna yadiqu zalika ya rasulullah waye zai iya haka cikin mu

kum kur a'a to wannan ƙura'anin ne kuwa aiko da japanese ya sauka bai kamata a karanta shi da haka ya kamata ba kowane harafi haƙƙinsa kaɗan mai kyau ya bi tuli da za ka ce ka yi zu kaza mara fasali duk ka ci wa kowane harafi mutunci ka nuna masa iyawa ka ci mutuncinsa ka wuce maimakon ka samu lada ka samu zunubi iyawace take sawa har a yi barna ko to ba wai sauƙewan ba ba ƙare shi ba ba wai ku sauƙe shi ba ku karanta shi ake so a yi shi mai kyau mana ai in kai izu ɗaya mai kyau ya fi izu sittin mara kyau izu ɗaya mai kyau ka karanta shi ka ba kowane harafi haƙƙinsa ya fi kai izu sittin kai ta kaɗarsu kana wucewa ka haɗiye wani ka hurzar da wani ka taka wani ka matse wani ka takure wani duka fa haka ake saboda wai an iya wurin to kaga idan har tun da ka iya ne wani ka tuna shi kawai sai ka tsallake wai wai ai ka yi ciki to in haka ne ka tuna qur'anin kawai mana ka kwanta ka ce na sauke so hmm? su da aka faɗa musu ya kamata a ce ai kowane dare an samu an karanta sulusin qur'ani ya sahaba wa shaqqa zalika alaihim hakan yayi musu tsanani Waƙalu, qalu ayyuna yadiku zalika ya rasulullah wa zai iya haka ya ma'aikin Allah fa qala Allahu wahid wannan sura da take nuna maka kadaituwar ubangiji da kasancewarsa shine abun nufi da bukata in mutum ya karanta ta tamkar sulusin qur'ani ne alada qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tamkar ka karanta sulusin ƙur'ani ne saboda me saboda abinda <clears throat> muka faɗa a darasinmu da ya gabata wanda kuma malam zai ƙara mana bayani a kansa insha Allah <clears throat> fa hadhihi sura ina muke shine ko hadhihi sura wannan sura ta'dilu sulusal qur'ani fil jazai la fil ijzai tana daidai da sulusin qur'ani alada tunda manzon Allah ne ya faɗa amma la fil ijzai ba a isa ba fil jazai la fil ijzai a wajen ilada ba a isa ba yanzu idan ka ce in na karanta ta ina na daidai da sulusin ƙura'ani bari in karanta uku a sallah za ta isan maka baka sa fatiha ciki ba ka ta yi to amma in ka karanta ta za a baka ladan sulusin ƙura'ani amma kuma ba za ta isan maka ba a matsayin ka samu izu ishirin fil jaza'i la fil ijza'i alada ba a isa ba zat ladan zaka samu amma bata isa maka ba a sallah dole sai ka kawo ta ba za ka yi sallah ba fatiha ba ka ce to ai na karanta ulhuwa uku qur'ani duka ma na gama da shi tunda kowane ɗaya sulusi ne in kai uku ba kikenan ka samu sittin ba zai isa ma to malam shi yasa ya fil jaza'i alada ake nufi lafil ijza'i ba abin da ya kamata a ce wuri kaza za a karanta kaza wuri kaza ka ce bari ka yi uku ka yi sittin ka kwanta to ai sauran surorin suna da haƙƙi su ma tunda ita tana ba da labarin zati to sauran surorin kuma suna ba da labarin halittu sauran kuma suna ba da labarin hukunce-hukunce suna da buƙatar su ma a karanta su to ba za ta isan maka su ba amma za ta ba ka lada tamkar wanda ya karanta su fil jaza'i alada la fil ijza'i ba isa ba ba za ta isa maka ba kuna fahimta bainal jaza'i wal ijza'i kun fahimci bambancin su ko ah, وذلك كما ثبت عن عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكانما اتك اربعه انفس من بني اسماعيل kaga wannan hadisi ne wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahihul bukhari ya zo a cikin sahihu muslim kuma ya zo to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir indai ka karanta wannan jumlar za a baka lada kamar nawa indai ka karanta wannan jumla ashara marratin sau goma faka annama ataka wa anfusin min bani isma'ila kamar ka yanta bayi hudu daga cikin 'ya'yan isma'ilu zuriyar isma'ilu wa'inda suka fi daraja sai aka ce ka samu wa'insu bayi guda hudu ka fanshe su ka su to in ka faɗi wannan jumlar za a baka wannan lada wataƙila yanzu kana cewa kai sahabbai sun samu lada bayin allah na da sun samu lada sun yi sallah sun yi sadaka sun yi zakka sun yi hajji sun yi jihadi sun yanta bayi to mu yanzu ya wani bawa muke da shi da za mu yanta to kun la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun ka annaka atakka arba'ata anfusin min bani isma'ila in ka bari wannan kamar ka yanta hudu daga cikin 'ya'yan isma'ila kun gane wannan to amma yanzu wannan sai ka je ka yi wa matarka zihari an ce ba za ka shafe ta ba sai ka yi kaza sai ka yanta bawa sai ka zo ka ce la illallah wa da la sharika da hula hulmulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in ya yace to bawa ɗaya aka ce ni na karanta wannan sau goma na karanta kamar hudu ma ni na samu ladan hudu sai ka fara wa matarka yayi fil jaza'i la fil ijza'i alada ake nufi amma ba zai isan maka ba hukuncin yan tabawa duk inda aka ce ka yan tabawa to don ka karanta wannan ba zai isan maka ba sai ka yan tabawan ko kuma ka yi wani abu a madadin yan tabawan amma karantawan tunda manzon Allah ne ya faɗa in kai za ka samu ladan yan tabayin amma kuma ba zai isan maka ba in hukuncin yan tabayin ya taso ka ce bari ka karanta la ilaha illallah ba zai yi ba fil jaza'i alada ne ake nufi la fil ijza'i amma ba zai isan maka ba kuna gane inda malam ya dosa ko to fa hal yujzi'u zalika anil itaqi ko an itaqi arba'i riqabin mimman wajaba alaihi zalik yanzu idan aka faɗi aka sai wani abu ya same ka na yanta bayi ko ka kashe rai ko wani abin da ya kama da irin wani aka ce ka yanta bawa sai ka karanta wannan jumla malam ya ce zai ishe ka ba zai ishe ka ba nan kam sai ka nemo bawan ka yanta ko wani abin da zai tsaya maka a madadin yanta bawan amma ba wannan jumlar ba fil jaza'i ake nufi alada la fil ijza'i ba a isa ba an gane wa qala hadha zikir ashara marar sai ya zo ya karanta wannan kafa goma Fanabul'u layi la sai mu ceto har yanzu bai isan maka fa bawa muke so ya to ai na karanta layi layi illallah sau goma kuma yana daidai da bayi hudu ita anan ba ma wannan ka je ka samu ladan yanta bayi hudu Allah ya saka da ka kayi kokari amma nemo mana bawa ka yanta kun gane wannan hmm. amma fil jaza'i amma a wajen lada fatadilu ba shakka a lada kan ka samu yayi daidai da ladan wanda ya yanta bayi hudu fatadilu haza yakan yi daidai kama qala nabiyyu alaihi salatu wassalamu kamar yadda manzon Allah ya faɗa haka yake ka samu ladan bayi hudu amma anan sai kayan bawan muke bukata ba za ta isan maka ba fala yalzimu min al mu'adalati fil jazai fala yalzimu min almu'adalati fil jazai mu'adalati fil ijzai don haka kada ka ji an ce wannan abun wanda ya yi shi yana daidai da wanda ya yi kaza sannan ka ɗauko shi ka ce za ka yi hukunci da shi a wajen isuwa ba zai isan maka ba kun fahimci wannan yauwa ya ce fala zimu bai lizimta min mu'adalati wajen mu'adala daidaituwa fil jaza'i alada abinda aka ce in kai kaza kana da ladan wanda ya abu kaza sannan ka ɗauko shi ka yi mu'adala da shi fil ijiza'i a wajen isuwa ba zai isan maka ba ka karanta ƙulhuwallahu ƙafa uku ka ce ai kamar ƙura'ani guda na sauƙi ba sai na karanta fatiha ba allahu akbar sai ka yi rukuni zai isan ma la salata liman lam yaqra bi ummil qur'an don ba sallah ga wanda bai karanta fatiha ba to kaga wannan kulhuwa uku ba za ta isa maka ba kun gane to don haka malam yana daɗa wayar mana da kai ne akan mu fahimci duk inda ka ji an ce wanda yayi abu kaza kamar ya kaza mun karanta a cikin muwatta mutumin da ya je umra a cikin ramadan kamar ya yi mai eh kamar ya yi aikin hajji ko to yanzu sai ka je kai umra sai ka dawo sai ka ce ya isan maka da aikin hajji ya isa alada ka samu ladan wanda ya hajji amma kuma bai sauke maka farillar hajji ba fil jaza'i la fil ijza'i mala yana so ka fahimci duk inda ka ji an kawo irin wannan fil jaza'i ake nufi la fil ijza'i kama kala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah ya faɗa wali haza <coughs> law qara suratul ikhlas fi salati salasa marrat idan da mutum zai karanta ikhlasi sau uku lam tujzi'uhu an qira'atil fatihati ba za ta ishe ka karanta fatiha ba duk da cewa dai kana da ladan izu 60 to amma kuma za ta isan maka a sallah guda uku tunda izu 60 dai akwai fatiha ciki to tunda baka karanta ta ba bulhuwa uku ba ta isan maka ba to lada ba a jaza wannan kam zaka samu kamar yadda manzo Allah ya fada ijza fa a ba za ta isan maka ba sai ka kawo fatiha an bayanta qala al ulama'u wa wajhu kauniha tadilu sulusal qur'ani me yasa aka ce tana daidai da kashi ɗaya a cikin ukkun qur'ani anna hasul qur'ani domin bincike da aka yi gaba ɗaya a cikin alqur'ani kashi uku ne kabarun anillah ko dai ka tarda ana ba da labarin Allah ne zalla wa kabarun anil makhluqati ko kuma qur'ani ka tarda wani wurin yana ba da labarin halitta ne zalla adawa sun yi kaza samudawa sun yi kaza mutanen annabi nuhu mutanen annabi nuhu ai halitta aka yi ta su ne ya juju wa majuja sun yi kaza sun yi kaza dabbobi mutane bushiyoyi ƙasa kwari itatuwa kwayanni habba naklan wa habban wa waye waye duk ba shi bane qur'ani yana ta bada labari makhluqat halittu kawai ga labarin Allah zalla ga labarin halittu kashi nawa kashi biyu yanzu a cikin kashi uku saura nawa <coughs> ya yace kan ikibari anil umami sabiqa wal ikibari anil haywanatil anil haywanatil hadira wa anil haywanatil mustaqbala kamar yadda yace labari game da Allah zalla ko na yi tafiya wani wuri ne na yi tsalle ko to yace wa akam da kuma hukunce-hukunce ba an samu kashi uku ba kashin farko labarin Allah zalla kaɗaitakarsa da kore masa abin da bai dace ba da tabbatar masa da abin da ya dace kamar yadda suratul ikilasi ta zo ta ce huwallahu ahad shine Allah ɗaya shine Allahu samad shine Allah wanda kowa yake bukata a gunsa bai bukata a kowa shine lam yalid wa lam yulad shine bai haihu ba ba aife shi ba kaga ya kore ya tabbatar masa lam wa lam yakul lahu kufuwan ahad surar gaba ɗaya ta tabbatar wa Allah abin da ya dace ta kore masa abin da bai dace ba zalla maganar Allah ce kawai a ciki akbarun anillah to shi yasa ya kace ta dauki sulusi daya sauran wani bangaren kuma ya bada labarin halittu na Allah tun daga yanayin farkon halittar annabi adamu mala'iku yanda suka yi da shauran yanda al'ummatai suka rayu da yanda duniya take jeji itatuwa tsiro ruwan sama girgije kwaye, dabbobi da shauransu duka ambata har a maganar tashin alkiyama aljanna wuta akbaru, anil makulukati wannan labari ne akan halittun Allah ko sai kuma a hakam hukunce hukunce a aqimu wa'atu latu shiriku ko ba shi ba ne? ku tsaye da sallah ku yi zakka ku yi hajji ku yi jihadi ku daina kaza ku yi kaza hakam hukunce hukunce wannan abu hukun ne a ƙura'ani labarin Allah labarin bayin Allah hukunce hukunce kashi nawa to surar ta ɗauki kashe shi ne ma'ana sulusal qur'ani kun gane tadilu sulusal qur'ani kenan kabarun anillahi qalu inna sur inna eh, eh, inna suratal ikhlasi qul huwallahu ahad tatadammanuhu labarin Allah wannan sura ta ƙulhu Allahu ahad ta tattaro labarin Allah zalla na biyu kabarun anil makhluqati sai labari a kan halittu kal ikbari anil sabiqa kamar wanda in ka faɗa wasu surorin sai ka ga suna baka labarin al'ummar da ta gabata wal ikbaru anil hawa anil hadirati wal hawadisil mustaqbala za ta baka labarin abubuwan da suka faru da da wanda suke faruwa yanzu alhadira wanda ake ciki wal mustaqbala da abubuwan da za su faru nan gaba a duniya da wanda za su faru nan gaba a barzahu nan gaba a lahira alkiyama nan gaba a jahannama nan gaba a aljanna wasu surorin abin da suke ba da labari na uku wasalif a hakamu sai hukunce-hukunce mislu aqimu sala wa atu zaka la tushriku billah wannan shine hukunce-hukuncen da suke ciki wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka wannan shine abu uku da suror da surorin alqur'ani suke karantarwa wa hadha huwa ahsanu ma qila fi kauniha ta'dilu alqur'ani an yi bayanai kala kala akan abin da yasa surar ta dauki kashi ɗaya cikin ukun alqur'ani malam yace amma wannan tawilin shi yafi qawluhu haisu yaqulu qul huwallahu ahad qul alkitabu likulli man yasifu kitabahu wannan ana magana ga duk wanda ya inganta a gaya masa kul ce gawa ga duk wanda ya inganta a gaya mar ka gaya mar Allah ɗaya ne ul huwallahu ahad wa sababu nuzulu hadhihi sura dalilin saukatta annal na ƙalolin Rasuli sallallahu alaihi wa sallam sif lana rabbak mushrikai suka ce sifanta mana ubangijinka da kake kira zuwa gare shi fa anzalallahu hadhihi sura sai Allah ya saukar da wannan sura qul kace musu ubangijinka ga sifofinsa huwallahu shine Allah al-ahad guda ɗaya as-samad lam yalid wa lam yulad wa yakun lahu kufuwan ahad tunda sun nemi sifa wakila bal al yahudu humul ladhina za'u aka ce a yahudawa ne suka zo suna riya anna allaha khuliqa min kaza mimma ya kulu na suka zo suka ce ai ubangiji an halicce shi ne da kaza da kaza da kaza suka ambaci dai wayansu mawad wayansu kayan sinadarai da ake hada halitta da shi wai da shi aka yi Allah ka ji shirme to waye ya hada su waye halittar sinadaran kuma waye yi su tunda ba Allah a lokaci? fa anzalallahu sura sai Allah ya hadhihi sura sai Allah ya saukar da wannan sura wa mala yace duka dai mu kan ba matsala akan mu in ma maganar mushrikan ne in ma maganar yahudawan ne in ma ta inganta in ma bata inganta ba Allah da yace duk wanda ya maka tambaya game da ubangijinka kul huwallahu ahad kace masa Allahu ahad Allahu samad Allahu lam yalid Allahu wa lam yulad Allahu wa lam yakul lahu kufuwan ahad shi yasa malam yace wa sawa'un sahha sababu am lam yusihhu sababin ya inganta ko ma bai inganta ba na nuzul din fa alaina idza su'ilna mu dai abin da yake kanmu a matsayin mu na musulmai idan aka tambaye mu ai su'al anillahi an naqula in aka yi mana tambaya game da ubangijin mu da muke bi muke bauta masa sai mu ce Allahu ahad Allahu samad Allahu lam yalid Allahu wa lam yulad Allahu wa lam yakul lahu kuhuwan ahad wannan ita ce amsar da zaka ba duk wanda ya tambaye ka kai me abun bautarka wannan sura ta zo tana gaya maka ga amsar da zaka bada qawluhu qul huwa Allahu ahad huwa damirun wannan wani damirin din na huwa din to shine malam yake so mu gane lamirin waye huwa ɗin lamirin Allah ne ko huwa ɗin lamiru sha'ani ne malam sani kenan kaza lamiru sha'ani ko ko ka tambaye malam musa an tashi eh huwa Allahu ahad yace huwa damirun lamiri ne wa aina marji'uhu to lamirin ina zai koma lamirin ina zai koma malamai ƙila aka ce inna marji'ahu ila al-mas'uli anhu makoman lamirin zai koma ga wanda aka yi tambaya game da shi wa aka yi tambaya game da shi eh waye ne ba ku ce komi ba Allah aka ce waye ubangijinka da kake bauta masa ya yake to lamirinsa ne huwa Allah huwa shi wanda kuke tambaya a kansa ɗin nan shi ne Allahu kun gane? to kaga anan sai ya ɗauka lamirin ya'udu ilallahi lamirin zai koma zuwa ga Allah sai ya zama shine ainihin huwa din shine mubtada na farko Allahu muktada na biyu ahad kuma khabaru mubtada tsani ko inna marji'ahu ila al-mas'uli anhu ka an yaqula allazi sa'altum anhu Allah wanda kuke tambaya game da shi shine Allah huwa din fa shine ya dauki allazi sa'altum anhu Allah ba ya ce huwa Allah to allazi sa'altum anhu Allah kaga huwa din lamiri ne na Allahu wakila huwa damiru sha'ani aka ce a'a yana iya daukar damiru sha'ani Allahu sai ya zama shine mubtada tsani wa ahad kuma sai ya zama khabaru mubtada tsani kenan me ake nufi anan sai ya zamanto kul huwa din sha'anin yanda yake maimakon wannan da kuke tambaya a kansa sai ka ce huwa shi sha'anin fa yanda yake Allahu ahad Allah ɗaya yake kun gane kaga huwa din lamirun yaudu ila sha'ani sai ya zama sha'anin yadda yake Allah ɗaya yake ba kamar yadda kuke faɗi ba kuna yi wa Allah tarayya ku mushrikai amma huwa shi sha'anin yadda yake ba kamar yadda kuke riyawa ba Allahu wahidun kun gane Allahu ahadun sai ya zama na huwa ɗin. ضمير الشان سيزم مبتدا الأول مبتدا نفرقو الله مبتدا الثاني أهد كبر مبتدا الثاني كنغاني <laughs> تو ما ديك أغاني ما يا لين ناهوني تو wa huwa damiru shani wallahu mubtada Sani. wa ad khabaru mubtada thani a wa ala alwajhi alawwal takunu huwa mubtada alawwal mubtada idan muka karanta da wancan fuska ta farko a matsayin damirun ya'udu ila Allah marji'uhu ila mas'uli anhu to sai ya zamanto huwa mubtada Allahu khabaru mubtada kun gane huwa mubtada Allahu kabaru mubtada ahad kabaru mubtada sani ko kuma yace khabaru sani sai ya zama na khabarin guda biyu afwan zai zama huwa din shine mubtada Allahu sai ya zama me eh to ahad fa khabaru thani sai zama kabari na biyu to idan kuma aka ce huwa sha'anin yanda yake sai zama mubtada Allahu khabaru mubtada to ahad mubtada sani to amma malam yace yana iya daukar shi wannan lamirin idan ya koma na sha'ani zai iya daukar mubtada na farko da kuma mubtada na biyu da kuma kabarin mubtada na biyu to ga yanda yace anan huwa mubtada Allahu kabaru mubtada ahad kabaru tsani Allahu huwa al-alamu Allah shi suna ne alal zati wanda ake danganta shi zadda zatin Allah kawai ba a danganta Allahu ga kowa Allahu muktassun billahi azza wa jalla don wannan alam din na Allahu ya keɓanta ga Allah shi kadai la samma bihi gairahu ba a ambaton kowa da shi wa kullu ma yati ba'dahu min asma'illahi fa huwa tabi'un lahu duk sunan da zai biyo baya zai zo yana bin bayan Allahu ne illa nadiran sai kaɗan. duk sunan da zai zo zaka ga yawanci sai ambaci sai an ambaci Allahu kafin sai a kawo shi bismillahi za ka ce ar-rahman ko to alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar ko yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yawanci zaka ji sunan da zai biyo zai zo duka zai zo ba da zikirillahi illa nadiran sai kaɗan-kaɗan ana samu wanda zai zo ba tare da ya biyo bayan Allahu ɗin ba. Kun fahimta? Na'am? Malam kenan. Yau baka jira Malam Musa ya yi magana. To, to alhamdulillah. Shi Malam Usaimin ya ɗauka duka sauran mutane sun kai haka ba sai ta kawo mana rikicin nahau da yawa ko? san malam sani baya son haka ba to amma ko to shi kenan za mu daɗe ciki ba Allah ce mu wato karatun yana da manufa sai dai idan ka ɗauki manufarka kana hangen wani wuri ba za ka gane ta ba shi malam yana so kowane abu ya kwankwance maka shi ka duba yadda ya fayyace mana bambanci tsakanin sakayya da isuwa eh kaga ba haka ba mutum ba zai fahimci tsakanin bambancin jaza'u wal ijza'u ba to sannan kuma yana so ya nuna maka bayanin da ya kawo a nan ya ce maka allahu kuwa din nan ya kawo mana yana ta fayyace mana shi ko dai ya zama lamirin yarjiu ila ilal masuli an ko kuma ya udu ila sha'ani kaga wannan duka ya kamata dalibi ya gane shi kamar irin yadda ake cewa innahu kaga hudin yana iya daukar lamiri ko dai ya zama zamirin abinda ake magana akai ko ya zama lamirin sha'ani shi yasa za ku ji malamai wani lokaci in su ce inna hu sai su ce yanda sha'anin yake ko kaga hudin damiru sha'ani ne sai su ce maka inna hu yanda sha'anin yake kaga wani wuri kuma ce inna hu domin shi wanin ko kuma domin shi abu kazan kaga damirin ya udu ilal mutakallimi anu ko damirin yana komawa akan wanda ake magana game da shi to ko kuma ya koma akan wannan sha'ani da ake bukata a fayyace bambancinsa da abin da ake so a fahimta to sai ya zama hudun damiru sha'ani ne to shi yasa ya kawo mana huwa din nan ce ko dai huwa ya zama damirun ya'udu ila Allah ya'udu ila Allah ko kuma ya'udu ila sha'ani kun fahimci wannan ne kuma ba gane ba tambaya ko dai duka ba gane ba ko kuma duka an gane na'am mawad na san wannan shine damuwarka ko mawad sinadarai na kaza da kaza ko su ce da zinari ko da azurfa ko da karmatako ko da waranda ko da dai abinda ya kama da haka eh ka tambayi bakwata an gane yawwa na yawwa ba mu الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين